يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mika dukkan yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda a cikin hikimarsa da rahmansa ya tara mu a daidai wannan lokaci wato yammacin juma'a wanda ita ce yammacin 29 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai wanda ya dace da ah, bakwai ne ko takwas bakwai ga watan sha biyu shekarar turawa dubu biyu da sha takwas a wannan masallaci namu wanda aka fi sani da masjidu ali bin talibin wanda yake wannan yankin anguwa da aka fi sani da anguwan madaci a birnin zazzau a jihar kaduna a najeriya ba don komai ba sai dan tunatar da kawo kanmu daga cikin hikimomin da Allah madaukakin sarki ya halice mu kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke faɗi a cikin Alkur'ani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci mutum da aljamba face sai dan su bauta mu Allah ya ce ma uridu minhum min wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin mun taru ne a wannan waje domin tunasar da kawunan mu abin da ya shafi bangaren rayuwarmu wanda shi ne ibada wanda Allah kuke san ya halice mu saboda shi dalilin da kuma ya sabbaba wannan taruwa shine gayyatan da dan uwa malam Anas ya yi mana domin a zo a taya shi murna na karuwa na aure ko kuma arziki na aure wanda Allah madaukakin sarki zai ainihin wato kaddare shi da shi idan Allah ya wayar da mu gari gobe da izinin Allah bayan amsa wannan gayyata shi ne muka yi alkawarin insha Allah a daidai wannan lokaci da muka ambata za mu zo mu ainihin wato tattauna game da maudu'i da aka sa wa take wato yaya ake neman aure ko haka ne idan ka so a shari'ar musulunci sai ka ce adabul na dubban neman aure ina fata an fahimta to Allah cikin ikonsa sai ya sa hannunmu ya kai ga littafin da wani babban malami mai suna malam Ulwan sanannen malami ne yana da rubuce-rubuce da dama da yake yi musamman akan abubuwa da suke da alaka da ibadat da mu'amala ya rubuta wani littafi wanda ya sa wa suna da adabul alkhitba wazzifaf adabul khitba wazzifaf neman aure da kuma tariya ma'ana a daren farko kenan na angwanci to a cikin wannan littafi ne insha Allah muke son mu amfani da wasu babuka a ciki mu gina wannan muhabara namu akai a cikin ɗan takaitacciyar lokaci da muke da shi da fatan abubuwan da za mu faɗi Allah Ubangiji zai sanya mana albarka a ciki. Abubuwan da za mu tattauna insha Allah ba za su wuce ɓangarori biyu zuwa uku ba insha Allah. Ɓangare na farko, tunda za mu tattauna bayani ne da yake da alaƙa da yaya shari'ar musulunci ta tsara neman aure, to ashe yana da mahimmanci mu ji menene hikiman da yasa Allah madaukakin sarki ya ta yin aure. limadha shar'a Allahu zawaj saboda sanin hikiman ko sanin dalilin da zai ƙara taimaka mana wajen fahimtar hanyar da shari'a ta ajiye wajen neman wannan aure sannan bangare na biyu za mu yi dube ne zuwa ga a musulunci to babu ruhubaniyanci wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabi yake cewa la ruhbaniyya fil islam babu rubaniyanci a musulunci me ake nufi da rubaniyanci shine mutum ya ce ai shi shehi ne ko waliyi ne shi ko zahidi ne shi ko zakiru ne shi dan haka shi ba ruwan shi da aure ba zai yi aure ba an samu wasu matasa masu irin wannan zafin kan a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka bakunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gida annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan a sadda suka iso kafin dawowar manzan Allah sai suka rinka tambayan iyalan manzan Allah yaya annabi yake ibadun shi ne a matsayin shi na wanda Allah ya aiko suka zayyana musu iya abin da Allah ya kaddara cewa da daddare yakan yin tahajjudi sannan yana yin azumin mutane na nafila sannan yana yin kaza da kaza ai jin haka sai ɗaya su yace to ai in har annabi zai rinka yin haka to shi kam yayi alƙawarin har ya mutu ba zai aure ba ibada zalla zai rinka yi ta ji matasa ke masu ɗumin kirji ina fata an fahimta shi har ya wuce manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam dan a gidan manzon Allah ya zo kuma iyalan annabi ya tambaya na annabi ya yi aure ko shi sai ce shi ba ma zai yi auren ba saboda Allah ya gane da gaske ibada ya zo a duniya ya sa haka suke yin fassara ko ɗayan su kuma yace to tun da kai ka ɗauki bangaren rashin aure ni kuma daga yau ba sauran bacci sallan dare zan ta yi titir har in mutu ba zan yi bacci ba ga wannan shi ma ya fara tafarfasa ko konewa ya rage zai na ukun su yace to tunda ku kun kama waɗannan ɓangarori ni kuma na ɗau alwashin daga yanzu har in mutu ba zan ƙara cin wani abu da rana ba kullum azumi annabi na dawowa kaje suka ce tir wato manya nan ko eh, da annabi ya dawo aka bashi labari cewa kaji kaji abin da ya faru waɗannan baki naka har ga irin alwashin da suka ɗauka annabi ya ce ku ne kuke rantsuwa da Allah cewa ba za ku yi aure ba ba za ku yi bacci ba ba za ku daina ba za ku ci abinci da rana ba to ku sani da cewa inni la'afqakum billah na fi ku jin tsoron Allah dan kaga ai ba za su la'ana ba za su hada imanin su da tsoron Allah su da raman da Allah ko ya ne yace amma duk da tsoron Allah da na fi ku ni ina yin aure sannan nakan yi ibada wani yanki na dare kuma in kwanta in yi bacci wani yanki wata ran in yi azumi wata ran in sha to idan ni da na fi ku tsoron Allah ina yin haka babu yin da za ku zaɓen ɗari ku wuce wannan ƙa'ida don haka wannan ba addini ne. ko da da tunaninsu su addini suke son su amma sai annabi nuna musu ba addini ne. to akwai waɗanda suke ganin cewa aikin mutum ya dan alwashi cewa ma ba zai yi aure ba to ana ganin shi wani wato na musamman ne yana da cikin khas min hawas, ma'ana shi na musamman ne a cikin bayi wanda har ya dau alwashin ma ba zai aure ba dan a gane shi da gaske yake bautan Allah wannan ba ainihin wato walitaka bane ko daraja bane ko na abu makamancin haka Allah ya kiyaye sai bangare na uku wanda muke fatan idan lokacin ya bayu za mu dube zuwa ga azzawaju intiqa'un wa ikhtiyaru shi auren nan da muke gani wato kamewa ne sannan kuma yana sa mutum ya zan zaɓaɓɓe a cikin al'umma ka duba duk inda aka gama ce, aka ce wacce fa matan aure ce sai ka ga wani daraja na musamman za a duk inda aka ga wani namiji aka ce ai wane yana da iyali sai ka ga dube da za a yi mishi yanzu ya saba wa duban da za a yi mishi da shi shi kaɗai ne a gauran shi ko kuma da ita ba ta riga ta yi aure ba ina fata an fahimta so yana sa mutum ya zan zaɓaɓɓe cikin al'umma har malaman fikihu sai suke tattaunawa game da wasu abubuwa ma da suka danganci ibadoji shin ya halatta mai aure ma ya bi mara aure a cikinsu kamar sallah ya halatta mai aure ya bi gauro sallah ina fata an fahimta to wannan malaman fikihu za su baka amsa shi ko eh. to sai dan abubuwa da za mu tsukuro insha Allah wajen bayanin abubuwan da za su biyu baya ta na dubba da shari'a ya kawo a lokacin da ake neman aure muna fata Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a tunda asalin maudu'in yana son ya yi dube ne zuwa ga na dubban neman aure to ba za mu da bayanai wajen abin da yake da alaƙa da yaya ake ɗaurin aure ba walima da abubuwan da ke da alaƙa da zamantakewa na aure ɗin da kuma haƙƙoƙin ma'aurata domin lokacin babu shakka ba zai ainihin wato bayu zuwa ga haka ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace a matakin farko kamar yadda muka ce za mu yi dube zuwa ga a yi haƙuri jama'a za a ɗan canza wuta ya ɗauke na jama'a kamar yadda muke bayani za mu tafi insha Allah kai tsaye mu tattauna waɗannan ainihin wato bangarori da muka yi alkawarin za mu yi bayanin sa a cikin wannan muhabara abu na farko daga cikin hikimar da Allah madaukakin sarki ya shar'anta yin aure ga su kamar haka na ɗaya al-muhafaza ala nau'il insani ta sanadiyyar yin aure wannan al'umma ta ɗan adam yake wanzuwa ma'ana sakamakon alaka da ake samu tsakanin jinsin namiji da mace ta hanyar aure shine ake hayayyafa ake samun 'ya'ya har ake samun magada yayin da wani ya rasu sai wani ya gaje shi A duba a yanzu mafiya yawan waɗanda suke rayuwa a yau idan iyayensu na nan to iyayen iyayensu ba lalle a ce suna nan ba in waɗannan ma suna nan ma'ana kafin ka je saman mutum ka samu mahaifin mahaifin shi na uku ko na hudu ta sama to za ka ga abin da wahala da waɗannan iyayen nan ba su auratayya a tsakaninsu ba to da tabbas a yanzu da an nemi ɗan adam a duniyar nan an rasa shine ma'ana da za a iya samun wani yanayi a raba tsakanin mazaje da mata a ce mata su koma wuri guda su rinka rayuwa mazaje su tsaya wuri guda su rinka rayuwa to nan da yan shekaru kaɗan za a nemi jinsin ɗan adam a rasa shi ina fata fahimta to saboda hikiman ci gaba da wanzuwan jinsin ɗan adam Allah madaukakin sarki ya shar'anta yin aure a tsakani dubi dai faɗin Allah madaukakin sarki a inda Allah maɗaukacin sarki ke cewa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء a lokacin da Allah ya halicci dan annabi Adam wanda shine uban halittar jinsin dan Adam ko sai Allah ya halicci matar shi daga ainihin wato bangaren jikin shi to sakamakon haka sai aka samu zuri'a sanadiyar aure da ya kulli tsakanin shi da ainihin wato Hauwa. kaga wannan ya samar da jinsin halitta irin shi wanda a ciki ne aka samu mazaje da mata sai aka rinka yin cross marriage ma'ana hawa'u kamar da malaman tarihi da malaman tafsiri suke bayyanawa sai ta rinka haihuwar ƴaƴa ƴan biyu a lokaci guda duk sanda ta tashi haihuwa sai ta haifi namiji da mace ma'ana a matsayin Hassan da hasana ko hasana da da Hassan da Husaina an fahimta ko ko da Husaini ina fata fahimta haka ta rinka haihuwar wato guda biyu mabambanta namiji da mace to idan ka sake ƙarin haihuwa sai ta ƙara haihuwar namiji da mace sai a ɗauko macen wancan haihuwar na biyu sai a haɗa da namijin wannan na farko ina fata an gane a ɗauko macen wancan a haɗa da namijin wannan to haka aka rinka yin auratayya sai suka ci gaba da samar da zuri'a har muka zo muka wayi gari ɗan adam suka kai adadin da suka kai kuma za su ci gaba da wanzuwa har ila ma sha Allah ila an yarisa Allah al wa man alaiha har Allah ya dawo ya gaji kasan da duk abin da ke ciki to kaga ta yaya aka samar da waɗannan jinsi ko waɗannan zira'a suka ci gaba da yaduwa ta hanyar aure shi yasa Allah ya shar'anta yin aure domin hikiman shi na ci gaba da samar da halittun 'yan adam su ci gaba jama'a mun fahimci wannan da ke ko sannan a cikin a wani wajen a cikin suratul nahl Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa madha wa hafada Allah madaukakin sarki ya sanya mata da kuke aure daga bangaren jikinku mana asalin halitta kenan na annabi Adam da matan shi Hawwa sannan daga waɗannan matan sai Allah ya rinka samar da ƴaƴa da jikoki sai suka rinka wanzuwa ga lalle wannan ya nuna ashe akwai hikima na ainihin wato wanzuwan wannan jinsi na ɗan adam a cikin aure sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin al-Imam al-Baihaqi da Abdul as-San'ani annabi yake cewa tanakahu tanasalu takathuru fa inni mubahin bikum al-umam wurin yin aure kuna wanzar da zira'a kuna ƙara wa ɗan wato al'umman manzon Allah yawa annabi ya ce saboda zan yi alfahari da yawanku a ranar tashin alkiyama a bainar sauran annabawa to kaga ta yaya al'umman manzon Allah za su yawaita idan babu auratayya yawan nan ba zai yi ba ina fata fahimta shi yasa jama'a waɗannan irin propaganda da turawan yammacin duniya suka rinka zuwa da shi wato har musulmai a yau suka rinka duniya a ciki na kawo maganan wai ƙayyade iyalai ko ƙayyade haihuwa wannan jama'a ba musulunci ba ne domin abin da ake jiya maka tsoro baya wuce talauci al'amari ne kawai na duniya shine ake ji tsoro sai ka ga wai mutum zai yi aure amma wai shi kawai burin shi ya samu ɗa ɗaya ko wai shi ba zai iya ɗaukar responsibility ba ka ji mugu kai da mahaifinka ya kashe ka tun kana ƙarami za ka girma har yanzu ka fara tunanin wai ba za ka ɗauki responsibility ba Zama waɗannan afkar na ainihin wato gardiya ya kamata musulmai ma ainihin wato cire shi a cikin kwakwalanmu arzikin ƴaƴan da naka arzikin a hannun ka yake dama a hannun wa yake nahnu narzuqukum wa iyyahum a wani wata Allah ce nahnu narzuquhum wa iyyakum wani tsoro ake ji wai wai ba za ka iya ɗaukar responsibility ba ku yi ta samu wa al'umman manzan Allah zura'a waɗanda za a tarbiyyantar da su su san addini su san alƙur'ani su san sunna annabi ya fahari da yawan bara na tashi alkiyama amma wannan abubuwa da ake zuwa da shi ana ta nuna wa mata su je su rinka yin tazaran haihuwa ana an yi wato soka musu allurai ana makalkala musu abubuwa cikin farjinan su da wallahi waɗannan abubuwa ba daidai bane sannan har za ka ga wai idan mace ta samu juna biyu ta haihu jim kaɗan ta ƙara samun wani sai kaga ana ta ƙyamanta ana ganin ko oh, wannan har ta sake ɗaukar kai ka ɗauka wani abun siyasi ina fatan jama'a an gane to shi annabi ya ce tsalu, ta takaffuru fa inni mubahin al-umam ni zan yi alfahari da yawan ku a ranar tashi alkiyama Allah ya sa mu dace Don haka kaga wannan yawan da ainihin wanzar da zura'an ɗan adam ba zai tabbata ba sai ta hanyar ne sai ta hanyar yin aure hikima na biyu almuhafaza alal ansab aure yana daga cikin dalilan da ake iya kiyaye wato dangantaka zaka iya sanin kai dan wani ne jikan wani in ana yin aure ɗaya, ma'ana kar ya zama kamar dabbobi yadda awakai kawai suke yi dan yanzu babu wani akuyan da zaka je ka ce wannan shine uban shi ko akwai <laughs> babu shi yasa su ba su da family ba su da zura'a kawai kana dai kiwon tinkiya iya abin da ta kawo maka gida ne kawai ina fata an gane haka kan so dan adam sai Allah bai maishe su kamar dabbobi ba kowa zai iya wato danganta kanshi cewa ni dan gidan wani ne jikan wani idan an yi ne idan an yi aure amma in babu aure fa kaga irin wannan tabbata na ainihin wato dangantuwa ko a nasaba ba zai tabbata ba Allah ya kiyaye ثالثا حكمة أكو سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي الأمة Al'umman da suka sauƙaƙa al'amarin aure a tsakaninsu to za su kare kansu daga irin sharri na ɗabi'antuwa na ainihin wato saduwa ko jima'i zai rage ɓarna a cikin wannan al'umma. Ina fata an gani. shine wani malami daga cikin magabata yake cewa a zamun nan mutanen farko al'amarin aure ya yi sauƙi kwarai da gaske don haka zina ba ƙaramin wahala gare shi ba a wancan lokacin saboda aure na da sauƙi to daga lokacin da aka mai da aure ya tsananta nan sai kishiyar shi shine zina sai ya sauki ka duba irin rayuwar da muke yi a yau al'umman mu sun tsananta al'amarin aure idan mutum zai yi aure wani har sai ya kusa fita hayyacin shi wani har sai ya kusa zarewa kaga ya sawo riga wajo daya ya sama daya ya kasa bai kani ba saboda an sa ranar shi duk ya rikirkice ya rude ina ba ta fahimta me yasa haka an tsananta an matsa yana kokarin sai ya cika akwati sai ya yi kaza to wannan tsananta al'amarin aure da aka yi sai zine ya sauki jama'a a yanzu mutum ya yi sauki zina ba ya yi sauki ina an tsananta aure ina fata fahimta zai sauki yanzu duk wani wato saurayi mara tarbiyya duk yarinyar da yake son zai zina da ita zai sauki zai samu ya ji ba tare da ya wani wahala ba ina fata fahimta a daidai lokacin da aka ce ba za a bar shi ya yi aure ga wance ya wance sai ya yi akwati dubu sai ya yi kaza sai ya bada kuɗin toshiya sai ya bada kuɗin eh, duka a lokacin zai iya zuwa ya sami ɗari biyar ko dubu biyu ya je ba yarinya kuma ya kwanta da ita zina ya sauki ko bai sauki ba Allah ya kiyaye Su wajibi a dawo a sauƙaƙa al'amarin aure domin ainihin a kore zina daga cikin al'umma Allah ubangiji ya kare Don haka jama'a aure da yake wanzuwa tsakanin al'umma to yana rage fasikanci da ainihin fasadi a cikin al'umma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ma'shar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda Allah ya sauƙaƙa mishi ya bashi dama zai iya rike mata aure to ya aure fa innahu aghaddu lilbasar auren nan zai sa ya rintsa ganin shi ma'ana irin yadda zai je ya zauna a bakin titi ya ta kura wa 'ya'yan mata 'ya'yan mutane ido ko in ya aure yanzu ka gabe da wannan lokacin ina fata gane kaga yanzu barna ya rubu bai rubu ba sannan annabi sai ya ce wa ahsanu lil fard kuma yakan katange yakan kare farji shi daga yin zina Allah ya kiyaye kamar lam yastati annabi yace amma wanda bai da ikon yin wannan aure to fa alaihi bisawm sai ta yin azumi fa innahu lahu wija'u wannan azumi shi zai zama shi kamar an dandake shi kenan ma'ana zai katange shi daga motsuwa da tashin sha'awa wanda zai iya kai shi zuwa ga halaka Allah ubangiji ya saukaka. hikima ta hudu daga cikin hikimomin aure jama'a akwai tawa'un zaujaini ala takwinil usra taimakekeniya da ake samu tsakanin ma'aurata wajen gina wato al'umma wajen gina wa family ina fata an fahimta idan aka samu miji da mata suka zama abu daya za su rinka taimakon junansu in suka samu 'ya'ya su tarbiyyar 'ya'yan tare a daidai lokacin da uba zai fito ya nemo abinci da za a ci ita kuma nan kana nan kana ba su tarbiyya na ɗabi'a da halayya da abubuwa makamancin haka to kaga za a taimaka wajen samar da wato nagartacciyan family kenan ina fata an gane na biyar mala yace salamatul mujtama'i min al amrad auratayya yakan wato rage cututtuka a cikin al'umma haka ne ko ba ka bari? haka ne ka je ka duba al'umman da suke fama da high rate of cuta na AIDS wato sida da ake cewa ko ka je ka ga yadda matsalar aure taɓarɓare ne a tsakanin su zinace zinace ake yi to duk inda al'umma suka lalace da zinace zinace Allah na sako cututtuka mabambanta wanda za a rasa maganin cututtukan ba na fata an gani amma idan ana wanzar da auratayya to za a rage wato waɗannan ire-iren cututtuka ba za a ƙarin jin labarinsu ba Allah ya kiyaye daga cikin himomin aure har ila yau akwai asakanin ruhi wa nafsi kakan samun kwanciyar hankali da natsuwar zuci idan mutum yana da aure za ka ga hankalin shi kwance zai iya zuwa kasuwa ya yi fa ne ka gan shi da kalle da hagu da dama na ba fahimta eh da an ce wani yaya sai ta zan kai gida ne ba haka bane amma duba lokacin da ba shi da aure idan ya je yawa buduwan shi shopping zai san ma kowa ya gani saboda ba natsuwa jama'an fahimci wannan da kyau ko sannan a wannan lokaci za ka ga mutum yana ainihin wato samun kwanciyar hankali dan ya san ko da wani abu ya taso yana da inda zai je kwantar da hankalin shi a cikin gida domin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai Allah yake ni taskunu ilaiha domin ku samu kwanciyar hankali tare da su wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika laayatin har zuwa ƙarshen aya na bakwai ta'jiju aqifatil al-umuma wal ubu abuwa sannan ana samar da yanayi ta yadda 'ya'ya za su samu wato reno na uwa da uba shine duk ɗan da yake tsakanin mahaifinshi shi da ma'aikin shi zai samu wani irin tausayi a wajen waɗannan mutane guda yadda ma'aikin shi ke jin tausayin shi haka ma'aikin za ta rika jin tausayin shi idan mace ce ita ma haka to wannan rahama da ake samu na iyaye to wannan yana ƙara samar da yana samuwa ne ta hanyar yin aure ka dubi idan aka ce mutum ya ainihin wato yi zina da mace sai macen ta ɗau ciki to ya son a ce shi ne wani ma har sai ya gude ba garin haka ne ko ba haka bane a daidai lokacin da shi wancan kuma da matar shi ta ɗau ciki ta hanyar aure shi zai ɗauko kayan shi ma akan mashin ya kai ta asibiti ai awo ana cewa ya yana cewa ai mata awo ko nawa ne zan biya haka ne ko ba haka bane kaga hikimar aure kenan jama'a inda ba ta hanyar aure bane hakan ba zai yi ba jama'a fahimta mu da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan haka sai ainihin wato wannan yake nuna tabbas ashe auratayya lalle yana wanzar da natsuwa da kuma samun wannan irin tausayi da rahama na iyaye kuma wannan yakan kai har su ƴaƴan ma su iya samun albarka domin albarka na samuwa daga iyaye zuwa ƴaƴa gwargwadon yadda mutum ya yi ladabi da biyayya ga iyayen shi gwargwadon yadda zai samu kaunan Allah shi yasa biyayyan iyaye har zai shigar da mutum aljanna to idan babu aure ina za ka samu iyayen da zaka yi musu biyayya haka shiga aljanna kaga ba zai yi ba to lallai akwai hikima da shari'ar musulunci ya shar'anta mana yin aure wannan kuma yana daga cikin wato rahaman Allah wanda ya gare mu Allah ubangiji ya sa mu dace a gurguje waɗannan su ne kaɗan daga cikin hikimomi bari mu tafi zuwa ga bangare na biyu wanda shine zai bayani game da wannan ɗabi'a da muka ce babu shi a musulunci ma'ana babu mutum ya ce shi saboda shi zahidi ne yana gudun duniya da haka ba shi ba aure kuma ƙarya fa suke yi fa irin waɗannan masu wannan iddiyayi suna nan suna ta zinace zinace da ayan jama'a da sunan suna zuwa suna ba su magunguna ko suna musu addu'a ko suna musu ne wannan abin istihara Eh, su wai kai wai su suka iya istihara sai su shiga cikin daki da matan jama'a wai ana mata istihara lalle ana mata istihara eh gaskiya istihara suke Allah ya kiyaye to la rubaniya fil islam malam yace al-imam al-baihaqi ya rawaiti hadisi daga sahabi sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara mishi yadda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake cewa inna Allah abdalana bin rubaniyar hanafiya a samha irin wannan ɗabi'u an samo shi ne asali daga kiristoci zama kiristoci sune ne suke tasowa da irin wannan ƙarerayin sai ce ai shi fada suke cewa ko shi fada ne wai baya yin aure saboda haka shi kullum yana coci amma kuma kullum ga wasu sambarelen ɗan mata wanda suke zuwa suke mai hidima ko mun fahimta jama'a to wannan irin abu sai aka so a rinka shigar da shi musulunci sai manzo Allah ya ce a'a Allah ya musanya mana irin waɗannan mugunyan wato abubuwa da Yahudawa da Kiristoci suka kakaba wa kansu dan haka Allah ya ce wa rahbaniyata niftada'uha sun kirkiro shi ne bid'a suka kawo a cikin addinin annabawansu Allah ya ce ma anzalallahu biha min sultan Allah bai aiko da rubaniyanci ba ƙarya take yi sai Allah ya maye wannan mugunyan ɗabi'a wanda har ta so ta rinka shiga cikin musulmai Allah ya musanya shi da wato alhanafiyyati samha ɗabi'a wadda take ingantacciya wanda shine asalin addini ina fatan jama'a an gane haka al-Imam Tabarani da al-Imam Al-Baihaqi har ila yau suka rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana musiran li an yantaha thumma lam yanka falaysa minni duk wanda Allah ya bashi wadata yake da sarari yake da dama yake da ikon yin aure sai ya ki yin aure wai da sunan yana rubaniyanci manzo Allah yace ce ba ni bashi ka ku gan annabi ya ce ba shi ba ka matsala ya samu kenan kenan kaga musulunci ne yake kwadaitarwa kenan idan akwai dama da halin yin aure sai kai auren jama'a mun fahimta ko haka Alimamul bukhari da Muslim su suka fitar da wancan hadisi da mun mana ishara tun a farkon gabatarwar wannan muhadara daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara mushi yadda Anas yace جاء a رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله ya وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام wasu mutane ne matasa guda uku suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi suka rika tambayan matan manzon Allah yaya annabi yake ibada ma ukhbiru da aka ba su labarin ga yadda annabi ke sallan dare ga yadda yake azumin muka ga yadda sai ana sai ce ka'annahum taqalluha sai suka ga ai wannan abu da aka ce to kaɗan ne a cikin abin da ya kamata su su rinka yi shine wajaduha qalila sai suka ga to su ai abin ya kamata su su yi fiye da haka faqalu wa aina nahnu min annabi sallallahu alaihi wa sallama to in mu ina za mu haɗa kanmu da annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wa qad ghafara lahu aw ghufira min dhanbihi ma taqaddama wa minhu wa ma ta'a bayan shi annabi an gafarta mai zunuban shi wanda ya gabatar da wanda ya jinkirtar mu da ba gafarta mana ba ashe babu hutu kenan ba zama qala ahaduhum sai ɗaya daga cikin su yace amma ana fa inni usalli al-laila abadan ni kam sallan dare tutur ba kakkautawa wa qala al-akhar na biyu ya ce ana asumu dahara wala uftir ni kam azumi ba zan ƙara cin abinci da rana ba wa qala akharu sai na ukun su ce ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abadan ni kuwa daga yau ba ruwana da mata ba zan yi aure ba har abada a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa annabi sai ji labarin abubuwan da waɗannan mutane suka faɗi sai annabi ya ce antumul ladina qultum kaza wa kaza ku kuke cewa kaza da kaza yanzu cewa kai ba za ka aure ba kai ka to ama wallahi ku saurara ku ji na rantsi da Allah inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu wallahi na fi ku ji tsoron Allah kuma na fi ku tsantseni wajen bin dokokin Allah lakinni to duk da yadda na fi ku ji tsoron Allah na fi ku taka tsantsan ni kam asumu wa aftiru tabbas nakan yin azumi amma kuma ba tarba. ba nakan yi wani lokaci wani lokaci insha wa usalli wa arkudu wani lokaci in miƙe cikin dare in sallan dare wani lokaci in yi kwanciya wa ata zawajin nisa sannan ina auren mata ba ma mace ɗaya ba shi yasa ha kuka samu daman ma kuka zo cikin iyalai na kuka tambaye su ya labarin juna? daban da mata suwa za ku tambaya domin fahimta jama'a kaga kenan ya nuna abubuwan da suka ɗau alwashin za su yi ya saba tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka sai annabi ya ce faman raghiba an sunnati duk wanda ya kau daga tsari na daga tafarki na daga sunnata laysa minni ba ni ba shi aga duk wanda annabi ya ce ba shi ba shi kuwa kaga me ya rage mishi kenan asarar duniya da lahira sun tabbata gare shi dan haka kaji ya kai zahiri ya kai zakiri ya kai waliyi da kake ƙaryan cewa wai kai ba ruwanka da mata to ka saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ba ba manzon Allah ba kai ya zan kai ya nuna kai ka zama mabiyin shaydan kenan to kaga mabiyin shaydan ko babu wani alkhairi ka tare da shi dan Allah cewa yake inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu shaydan makiyin ku ne dan haka kuma ku rike shi a matsayin maki to kai ka saki manzon Allah ka rike hanyar shaydan Allah ya kiyaye dan haka jama'a a musulunci wanda Allah ya babu ya ba iko da dama to zai aini wato iya yin aure wannan shine abin da Allah ya sunnanta daga cikin haɗurra da zama babu aure yake sabbabawa ga su kamar haka na ɗaya alkhataru sa'i wal jismi ana samun haɗari na ainihin wato rashin zama cikin hayyaci da kuma cututtuka na rashin lafiya rashin aure suna samar da haka ina fatan jama'a gani je ka tara tuzurai da gwagware inda za ka gane akwai ɗan tattare da zugo da Allah ka ziyarci ɗakin su wata yanzu ka tani ka je ɗakin wani tuzuru ka ai za ka ga ɗakin ne kata-kata bai da bambanci da ɗakin mahaukaci amma mai aure ba kana zuwa za ka samu komai tsaf tsaf haka ne kowa haka wani yawa wala aure <laughs> so lallai tabbas zama babu aure jama'a yana a dan sa mutum wani lokacin cikin dan damuwa da damuwa ko sai ka gan shi kamar zararre zararre kamar na tsatsa da tsaye ka rasa ina dai zaka ajiye shi yawwa shine da rashin lafiya <laughs> kullum ka yana fama da rashin lafiya kullum shi kenan ciwon ciki ko da zaran kayan aure ya kai gauro duk wannan cutar zai rabu da kai da isra Allah a tsanar ke ko su suka sa motsi yin ana zaman lafiya madadin su ce a wa'azi gaba da sallah da azumi وقد فصل لنا عن هذه الاخطار قبل قليل mun ji daga cikin irin abubuwan da suke sababa irin waɗannan cututtuka ai daga cikin abubuwan da ke sababawa shine irin abubuwa na wato fasadi da barna da suke ba dubi yanzu yadda samari suka lalace da phonographs shine kallon hotuna na batsa duk me sababa waɗannan jama'a duk inda kaje kaga wasu samari ko ƴan mata sun taru ana kallon waya ana dan daga ido ana kallon wake wucewa wallahi ba gaskiya suke shiryawa wajen ba wallahi ba gaskiya suke shiryawa ba abinda zai baka takeici zaka tara wayoyi na ƴaƴan musulmai da musulmai wasu ma ahalus sunna ne amma an ka rinka ganin irin hotuna da ke kan wayoyinsu ko kare ba zai ci ba wallahi waɗannan haramu ne kuma hakan to tsinuwan Allah yana tabbata kan duk wanda yake ya annabi yana cewa la'ana Allahu nazir wal munzir Allah ya tsinewa duk wanda ya bayyana tsaraicin shi dan wani ya gani kamar yadda Allah ya tsinewa wanda yake kallon tsaraicin yaya mutane za su rinka bari kawai guguwa irin na yahudanci da yake shiga cikin jama'a kuma kawai mutane sai su bari ya lalata su matasa yanzu ba su da abin da suke kallo sai sai fina-finan batsa har ya zan cikin tsakiyar al'ummar musulmi za a so a samu wani mara tarbiyya zai zo ya buɗe wai shi ya buɗe, menene suke cewa wuraren ba da kasusuwan nan na kallace-kallace sai ka ga suna kan manna manya-manyan bana hotuna na fina-finai waɗanda ga wata ta turo duwawu ga wata ta bankare kirjinta haka kuma kowa ya shiru ba ba ba da tawon anguwa da za su faɗa wani. Su in an samu matasa suna taruwa suna ɗan koyan larabci da arba'una hadisa da wane ne su ne za a sa wani su ne suka wa da mutane tuwa a ƙarya waɗanda suke koyan yadda za su gyara rayuwar al'umma nan gaba su ne abin da aka sa wa ido amma wannan da ya zo ya kafa sai ka ce 'Ka kaga yaron arziki ya fara abin arziki ko ya fara abin arziki Allah ya kiyaye wajibi a ainihin wato tsane al'ummar cikin wannan hadari da aka shiga wannan na daga cikin alƙaruran da shekan ya ɗauka shi yasa za ka ga 'ya'yan yanzu suna tasowa babu tarbiyya mazansu da matansu don abin da yake yawan shiga idanunsu shi yake zama cikin kwakwalansu don haka a daidai wannan lokacin irin wannan shigan da suke gani yau da kullum shi za su rinka sha'awar su rinka yi sai ka ga mazaje suna sanya kaya duk suna bayyana ainihin wato yanayin jikinsu shedanin teloli da ake da su kuma a zamanance su suke taimaka musu wajen haka ko a yi musu ɗinki ya matse jikinsu to in kuma ka zo kan mata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don su wasu irin shaidanun ɗinki da suke yi yanzu wai har in za ta sa kayan ma sai da taimakon wasu sai kawai ta sun zo sun taimaka mata akwai wani kayan da in ta tashi za ta saka shi saboda yadda aka matse wannan kayan gaba ɗaya za a ce ta ɗauke numfashi sai ta ɗauke numfashi sai shaidanin sauran kuma guda sai su sirif sai a zare sai ta ajiyar zuci shine sai kake tana tafiya tsalo tsalo kamar wani balbela wallahi lazim jama'a dole waɗannan abubuwan sai an cire cikin al'umma sannan za a zauna lafiya zina ne jama'a al'umma suke yi ba sa sani dan me manzo Allah ya bayyana annabi ya ce idanu na zina hannaye na yi kafafu na yi haka ne ko ba haka bane sabai suka ce ta yaya ido da hannu da ka annabi ya ce kallo da suke yi na haka duk waɗannan shedanin fina-finan Hausa da na indiyawa din na duk da ake kallo wallahi duk sai an nisance su jama'a wannan shine zaman mu lafiya Allah ka kare to duk waɗannan jama'a cuta ne duk rashin natsuwa yake sabbaba su wannan daga cikin hadarin da zama babu aure yake sabbabawa ke Allah ya kiyaye sannan har ila yau mala yace akwai al-khatarul khuluqi wan nafsi akwai hadari na dabi'a dabi'a mutum ma gaba ɗaya zai zai zan ah, yana da matsala sannan yana akwai kuma cuta na zuci da mutum zai samu duk waɗannan suna faruwa sakamakon zama da ainihin wato rashin aure Allah ya kiyaye wannan a takaice kenan kamar yadda muka bayyana kwarai da gaske akwai wasu abubuwan daban da ainihin wato malam ya kawo anan mafiya girman hadari jama'a shine al-khataru dini wal ukhrawi hadari da zaka shiga na ka da kuma hadarin da zaka shiga ranar lahira shine abin da zai biyo bayan mutuwa kenan ko Allah ya kiyaye bayan a cikin alkur'ani Allah cewa yake kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum sannan Allah ya ce wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna dole sai an tsare waɗannan abubuwan duk waɗannan ba umarnin Allah bane ba Allah muke bautawa ba sannan a wani wajen Allah na cewa wala taqrabu zina kada ku kasance zina innahu kana fahisha wa makatan wa sa'a sabila mugun ɗabi'a ne zina da kada ma a kusance shi balantana a yi shi to menene zai sababa kusantar shi shine ta hanyar kallace-kallace da maganganu din nan musamman a yanzu da ake iya yin waɗannan sadarwa da waɗannan social medias wanda ga sunan kala-kala Allah ya kiyaye al-Imam Tabarani ya hadisi a cikin littafin shi al-Awsat Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyyakum wazina jama'a ku kiyayi zina fa inna fihi arba'u khisali dan zina to yana jawo bala'i guda hudu na daya yuzhiba albaha anil wajh yana cirewa mazinaci kunya ka duba duk wanda yake mazinaci fitsarewa yake yi haka zaka je ka ga yan matan nan duk ba su da kunya ne, saboda ta ga hoton kaza ta ga hoton kaza tana ganin to me ba wani abu da za a yi mata sai ta zama fitsarariya ya cire mata kunya a ido amma ka je ka samu iyaye da kakanni in suna baka tarihin lokacin da suka yi zamani da rayuwa ƴaƴa mata in suka ji muryar namiji a waje ma ba sa iya girmawa ta wajen amma yanzu sai ku zo ku yi gaba da gaba har ta banga ka da gindinta haka ne ko ba haka bane shiga kasuwanni ka gani duk me ya kawo wannan rashin kunya gaskiya ne jama'a wato al'amari in ya zo kan gaskiya a faɗe shi komai ɗaci ta yi wannan ya zama sanadiyar da al'ummar mu za su fara daukan gyara wallahi a yau in ka shiga kasuwanni in ba kaucewa mata kake yi ba to Allah kaɗai san adadin matan da za ka yi gaba da gaba da su ka bangaje su bangaje ka kuma ba wani abu da suke ji ballantana kuma a jami'o'i makarantu na gaba da sakandiri ai wannan kuma hadis bila haraji Allah sai iya abin da ido ya gani sai iya abin da ido ya gani sannan ka je ma'aikatu ministries makarantu inda ainihin ba a ainihin kulawa da mutuncin maza da mata ka je ka ga matan aure su zauna kan teburi da mazajen wasu ba sai a siyo gyada sai a zuba sai ya rinka ballan mata yana zuba mata hannu tana harawa shege malam suna tabawa fa inna lillahi wa inna ilaihi wannan al'umman mu ne fa jama'a amma kuma wai kuna mamaki kuna shakka kuna tunanin wai me yake jawo mana bala'o'in nan da yunwa da ake fama da shi ba kwa tunanin zalika bima kasabat aydikum wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah yana yana zalunta mu ne muke yake sa mu cikin wannan mu ne muka jawo kawunan da haka wallahi sai mun gyara in muna son mu ga gyara daga Allah Allah ubangiji ka tsare mu Nabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cire kunya daga ido wa yaqta'ur rizq zina yana ainihin wato cinye arziki jama'a yana sa mutum ya zama matsiyaci je ka ga duk wanda ya ɓaci da harkar zina duk dukiyar shi a yake karewa sai ya wayi gari bai tsina nawa kanshi komai a rayuwa ba haka ne ko ba haka bane haka ne na uku wa yusfitu rahman sannan yana ta Allah mai rahama kaga ko wannan ne bala'in da zina ke jawowa ai ya isa mutane a ce sun nisance shi sannan abu na hudu wa yusabbibu al-khuludi fin nar zina yakan sabbaba wato dawwama a gidan wuta Allah ya tsare tare da ainihin wato wannan hadisi akwai magana akan shi kwarai da gaske musamman a wannan gaba na ƙarshe ba shi daga cikin ka'ida da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa inna Allah yaghfiru ma duna shirk Allah yana gafarta laifin da bai kai shirka ba ko eh inna Allah ya la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna zalik har ila yau mala yace wa min khatrihi addini an zani hina yazni yansalakhu min al-iman Allahu akbar daga cikin hadarin da zina ke sabbabawa jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min sa'ilin da mai zina yake zina ba za a bar shi da rigan shi na imani ba kenan da zai mutu a wannan hali ya mutu bai da imani kenan Allah ka tsare mu to akwai dai sauran ainihin wato abubuwa da dama na bala'i da zina ke sababawa wannan ke kaɗan kenan daga cikin wato irin sharrin da mutane ke jawo wa kansu ta hanyar wai ƙoƙarin su nuna suna Allah ne ba ruwansu da aure amma kuma su bige da zinace-zinace Allah ya kiyaye To sai a cikin 'yan mintuna goma da suka rage mana, bari mu ga ko za mu iya tattauna asalin maudu'in da aka sa wa wannan muhabara shine to yaya ake neman aure. Bayan mun fahimci lallai aure yana da mahimmanci ko kamar yadda muka ji, kuma akwai haɗari a fadawa cikin kishiyan aure shine zina. To ya shari'a musulunci ya tsara ake yin neman aure. babu shakka nassoshi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi nuni zuwa ga hanyar da ake bi wajen neman aure daga ciki shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda kuka amince da addinin shi da ɗabi'un shi yazo neman auren yanku to ku aura mishi ashe kaga akwai wani abu da yake fara faruwa kafin auren kenan ko shine neman auren to daga cikin hanyar da ake nema shine na farko dai ya zan kaga ita yarinyar da ka nema ko kuma ka samu labarin akwai wannan yarinyar da zaka nema ma'ana ba sharaɗi ne cewa sai ka ga yarinyar sannan zaka fara neman ta ba a labarin ta kadai ka ji zaka iya fara neman ta akwai wani tana da labarin yana da wata kanwa ko iya wadda ka ji labarinta tana da tarbiyya da addini da mutunci kuma shi ma mutumin arziki ne za ka iya fara neman auren ta a wajen mahaifin nata kafin ma ya bayyana kaganta to amma idan ka tashi yin haka to abubuwa da ake son ka kula da shi shine ka tabbatar da ɗabi'unta da addininta shi yasa a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama al-imam bukhari da muslim suka fitar annabi yake cewa tun kaful mar'a li arba'in mutane kan yin aure dan abu hudu limaliha wa li hasabiha wa li jimaliha wa li diniha fazfar bi zati di taribat yada akwai masu neman auren mace dan sun ga wato masu wadata ne ko dai ita ko iyayenta ko kuma li hasabiha ana ganin ita yar babban mutane ne wato yar sarakuna ne yar gidan ministoci ne ko wani abu makamancin haka ha wasu kuma saboda kyawun fuskanta ko suran halittanta shi yake ɗiban su wajen auren mace annabi ya ce akwai kuma waɗanda suke yi dini a saboda addinin ta. Guda annabi ya tashi kammalewa sai annabi ya baka shawara cikin abubuwan nan guda hudu wanne ya kamata kai a matsayinka na mai tarbiyya na musulunci mai bin sunnan manzon Allah ka yi ta annabi ya ce fazfar bi zati din karibat yada ka nemi mai addini in ba haka ba to za ka yi zaben tumin dare Allah ya sa ka san zaben tumin dare ko to kaga wannan shine abu na farko da ake son mai neman aure ya fara ainihin tabbatarwa wacce zai aura ta zama mai addini jama'a mun fahimci wannan da ke ko to ke ma kamar yadda aka ce in yana nema ke ma haka din ai neman kike ko dama sai in kana nema tana nema sannan ake haɗewa to kamar yadda aka ce shi ya tabbatar kina da addini to ke ma annabi ya baki shawara cewa lallai iyayenki musamman tunda ita ya mace iyayenta na da damar su zaɓen mata wanda za ta aura musamman idan bata kai za tu hidirin ko irin waɗanda su kam sai dai a ƙyale su a ba su shawara ne ba ba na ce idan za a nemi musu aure ba tabbatar wanda zai zo neman aurenta to za tu hulukin ne wa jini annabi yace idza ja'akum man tazawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda yayi zo neman ɗauku kuka tabbatar yana da ɗabi'u na gari ashe kun ga sai an bincike ɗabi'un ka kenan sannan yana da addini ma'ana kai ya zan dan bid'a ne ko mai bin addinin zagin sahabbai ko wanda bai ganin mutuncin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan ba su da addini jama'a mai addini ahlus sunna musulmi shi ake ainihin wato baiwa aure sannan kuma yana da ɗabi'u ba malalaci bane ba mashayi bane ba mara kunya bane ba mara mutunci bane a yana da halaye nagari, yana da nagarta yana da kirki kuma yana da addini ne bai ce to irin wannan za ku iya bashi daman yayin wato neman auren ku to kun ga matakin farko na neman aure kenan ashe shine ne wacce zaka nema din ya zan labarin ta ya isa gare ka ko ka ganta to ganin kawai bai isar ba sai ka binciki yaya ma'abociya addini ce to kiyaye da aka ce ma'abociya addini annabi bai ce ka nemi wanda ta iya arba'una hadisa ko ta haddace qur'ani ba annabi bai ce ka nemi mai karatu ba a'a ma'abociya addini dan so da yawa za a samu mai karatu amma ba ta da tarbiyyar addini to sai wacce take da tarbiyyar addini in ko kadi jin wannan shawara Allah ya hada ku za ka gane abin da annabi ya faɗi ƙarshen hadisin nan cewa karibat ya dana wallahi za ka yi asara ma'ana wasu malamai suka ce ma mugunyan addu'a annabi ya maka cewa Allah ya sa kai asara ka gama wahala bayan kwana biyu sai a ji kuma shikenan ka sanda ka gidansu na fata an fahimta me ya faru Shi ne, kai tun farko ka ji labarin wai ai ta take na ɗaya ne in aka je musabaka ban ce ba me yi na ɗaya ba ba amma a tabbatar akwai tarbiyya na addini wasu ƴaƴa matan za ka gansu da karatun ne amma babu tarbiyya to ana son kema ki zamo mai karatun kuma mai tarbiyya domin ki samu kema na gari ya nemi auren ki zama an fahimta da dake ko mataki na biyu sai ya zama wajen iyayenka za ka fara neman auren ki ma'ana ka je ka nemi izinin iyayenka in har da gaske auren kake nema me zai hana ka zuwa wajen iyayen ya nuna kenan tun farko kai ma ba auren kake so ba ko baka shirya yin auren ba dama baka shirya ba kuma ba ce ka nemi ƴaƴan uban kowa ba ka kyale su su karatun su ko hankalin su ma ya haɗu wuri guda su ci jarabawan waye da neku amma ka je duk ka rikita ka ka kasa cin waye din kai kuma ba auren da zaka yi ba in an ce ka fito sai ka kira kai baba dama ban shirya ba baka shirya ba dama iskanci kake zuwa yi kenan ko to bulala ya kamata a neman maka ina fata an gane E tabbas in ka san ka shirya to na aka ce kai ma amma baka shirya ba ci gaba da haddan qur'ani ka kai ma eh nan da shekaru masu zuwa kila ka haka 60 ma ko kafin lokacin ka kai ma ka dan ƙara tsada lokacin ko yawwa dan haka mataki na biyu shine ana aini wato zuwa wajen iyaye to su iyaye dan kawai mutum ya zo neman aure wannan kuma ba shine wato ba da dama ba ina fata an gane sai ku baiwa ‘yarku ita ma haƙƙinta ta hanyar nuna mata to akwai ɗan gidan alhaji wani abokina ko ƙanin mahaifina ɗan gidan ma'ana wani da ya zo ne neman aurenki don haka mun ba shi daman ya zo rana kaza ya ganki ki ganshi ki ga ko ya dace da irin wanda kike gani a irin tarbiyyar da ka samu zaki iya zama da shi shi ma ya ga wannan wannan shine mataki na gaba ma'ana ba da daman a zo a haɗu a ga juna to a wannan yanayi malamai suka bayyana cewa magana mafi inganci cikin maganganun malamai masu yawa shine za ta iya bayyana gare ka a irin yadda take shiga na ainihin wato gida na kwalliya ba tare da hijabi ba saboda a wannan lokacin an zo ne domin ka tabbatar da abin da zai ƙara janyo hankalinka wajen wannan aure da kake ba da zarar hakan ya tabbata shi kenan sai ka koma ka gaya wa iyayenka cewa eh gaskiya yarinyar nan da na ji labari ko na ganta din nan na je na ƙara wato gamsuwa da ganin ita kuma sai ta ce a lallai ustazin nan da ya zo gaskiya na ɗan ji irin yadda yake magana za a iya santantawa ko a tambaye ta ce yaya ta kama murmushi tana dariya ko dama annabi ya ce wa ridaha samatuha ko shirun da za ta yi ko murmushin nan ya nuna ta amince kenan shikenan sai a ce to jama'a bayan sallar azhar an jima za a daura aure A gani ko na ba ba shi ne a suka yi ba shi ne jama'a bayan sallar a to me ya rage <laughs> to wannan mugunyan al'adar wallahi ji shi yake saboda waɗancan barnan da muka ambata su na fata mun fahimta da wani dalili ya zo ya nemi izini kun bashi ya je ya ganta ta amince shi ma ya amince me ya rage dama fa ya shirya kafin ya zo fa yana da daki da zai ya shirya dama shi za aka ce ya shirya kafin ya zo ina ba ta fahimta wallahi wannan shine ka'ida na shari'a amma wai wanda za a ce wai kullum kaga samari suna ta wanka da la'asar ni na rasa irin wannan wankan ya ɗau wanka ko eh, ya fesa tare kala goma sha uku kai za ka ɗauka karatun hadisi zai je yi ka san karatun hadisi ake sa a rika yi wa wanka ko imam malik aka ce in zai zauna majalisin karantar da hadisan manzon Allah sai ya yi wanka ya fesa turare to kai za ka ɗauka majalisin hadisi za shi ashe wai taɗi zai je ko muraja ne ko maraja za a je je karɓa haddar ta ne eh, ya hadda ya zaune wallahi jama'a mu gaya wa juna gaskiya wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne irin waɗannan su suke sabbaba irin waɗannan fitintinu da manzo Allah ya bayani shi yasa yanzu kaga irin yadda samarin da ƴan matan suka zama duk abubuwan nan da suka gama gani da adadin nan da muka ce a funafunai ko a cikin hotuna duk shi za su rinka yin suna zuwa taɗin nan ƙarya ne su ce suna hadda ƙarya ne ba haka wallahi jama'a barna kawai za su rinka yi dan aka zo irin wannan taɗin sai kaga suna matsan juna suna ta gogan juna kamar mayan karfe ina ba ta fahimta wani irin taɗi ma yanzu da ake yi idan aka shiga lungun lungu dama ba yanzu lungu ka ake lungun lungu ake shiga sai ga yana dan rike hannunta tana kama hannun shi shi ma tana zama akan kafa shikenan kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk inda namiji ya kebe da mace da ba muharramata ba ba muharrama shi ba shedan ne na uku to dama in shedan yazo zai umarce su ne su yi hadda zai ce ka saurari tayi tayi gunna inda bai dace wani gunna suna nan suna ah, babban gunna Allah ya kiyaye shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wato namiji ya kebe da mace ba tare da akwai muharramanta a wajen ba Na haka ko da wannan zuwa da aka ce ka je ka ganta sai a kira babban yayansu sai a ce zauna cikin ɗakin E, ne zai zo kuma ku ku saki jiki ku maganan ku laifi kuka zo yi amma da rana ka ga ana dan <laughs> su da ki an yin magana to akwai magana kenan ko shi uban yarinyar ma ya zauna ya kunna rediyo yana sauraron BBC ku kuma kuna fahimtar juna ko ina fatan jama'a an gane kaga ba za a haka ba ko ba akwai matsala kenan ina fata an gane yawwa wannan kuma shine abin da yake ka'ida to a irin wannan yanayi da zaran an karkata cewa an gamsu da wani za a bashi auren wance to a lokacin ne wannan yarinyar ta zama mahtuba shi kuma wannan ya zama al-khatib a nan ne manzo Allah yace la yahtibu ar-rajulu ala khitbati akhihi baya halatta wani ya zo ya nemi auren wannan yarinya a irin wannan mutum ko mun fahimta amma in ba a kai irin wannan ba kowa na da yanci ya zo ya nema duk wanda Allah ya kaddara rabon shi ne sai a yi da shi to malamai suka kai zuwa ga matakin cewa a irin halin da aka shiga din nan an amince za a bashi kila ma har an kawo sadaki kun ga an gama karkata kenan ko can kawai sai kuma aka samu wani ya zo mai overtaking an kai sadakin shi an ce nan da wata uku kawai sai ji an idan da sallar juma'a ce to jama'a da Allah saurara akwai daura aure kawai sai ji an ambato budurwan shi ko <laughs> sai malamai suka ce ina hukuncin wannan auren da aka dauka aka daura tunda auren maktuba aka daura malamai suka tabbatar da cewa gaskiya auren da aka daura na biyu ya tabbata ku karanta iziya askari malam abdurrahman al-askari ba auren na biyun ya inganta suka ce kadai abin da zai faru shi ne. shi wannan da ya shigo ya yi overtaking din nan ya je ya sasanta da wancan na farko ya nemi hakurin shi ya yafe mushi ya ce to ka san kai dama makarantar mu daya to Allah ne ya kaddara sai ya jawo mai dan ayoyi da dan hadi dan su zuciyar shi ko ba zai ji hadisi ko <laughs> wala haka wala Abdurrahman al-Askari ya faɗi ya ce su zulu da tsakanin su kawai amma shi kenan tunda ba a kai da an ɗaura auren shi ba neman auren ya yi to kuma wani ya aura shi kenan aure ya a takaita jama'a ko to bayan nan jama'a kamar yadda muka ambata akwai bayani dangane da abubuwan da su ne suke zamowa wato sharuɗa kuma na ƙulla auren idan suka cika shi shikenan to a yanzu auren can da aka ce an zo nema ya tabbata kenan menene sharuɗan bari mu ji kila za mu ji akwati da malam abubakar ya faɗi da su ko sharuɗan da ke tabbatar da kullum aure tsakanin miji da mata na farko aka ce a samu shi namijin da yake neman auren sannan a samu ita macen da ake nema ma'ana ba za a zo yanzu yadda aka tarin nan ba A ce to jama'a ku shaida akwai yarinya talatuwa an aurarwa da Muhammadu a cewa yau Muhammadu ake a ba fa san shi ba fa eh sai a kama tafiya gida gida a ce assalamu alaikum da Allah gidan nan akwai wanda yake zan aure ta ce a babu sai a ce to ba nan aka daura ba har sai an je gidan da aka samu sai a ce ai da namiji Muhammadu ne da za an daura maka a wannan babu shi dole sai ba ma'ana ba a cinikin cinikin biri a saman kenan ko yauwa sai ya tabbata ga wanda yake kan za a mai auren ga kuma ita wanda da za a aura in ji sharuɗa mafiya girma na farko to sannan sai a samu wali na ita wannan yarinya da wakili ko shi wanda yake neman auren ina fata an gane sannan bayan nan sai a samu waɗanda za su zo su shaida wannan ɗaurin auren an fahimta ko sannan sai a zo da mahar shine sadaki wanda wannan shine yake cancantar da wato saduwa da mijin zai yi da wannan mata wanda wannan sadakin kuma na ita yarinyar ne ba na iyayenta ba ne to bayan waɗannan abubuwa abu mafi girma jama'a shine siga da za a yi duk waɗannan abubuwan da aka ambata ko idan babu siga da auren bai kullu ba amma in aka yi siga auren zai iya tabbata daga baya sai a nemo waɗannan abubuwa Allah ya sa kun fahimta ma'ana da za a zo a yi sigar ni mahaifin wanci na baka auren ‘yata wance shi kuma da aka faɗi wannan abin a gaban shi sai ce to ni ne na karɓi auren wa kaina idan kuma kunya hana shi zuwa ya tura su malam ibrahim dan gada su kuma zai ce to na wakilce shi na karɓan mishi ina fata fahimta to kun ga wannan dan maganar nan da aka yi cikin yan mintuna sakon ya bai ma kai sakon goma ba to ya fi komai muhimmanci a cikin aure in ba a yi shi ba to aure bai kulli ba kun ji dalili kenan da yake sanya magana nan da ake cewa wai in an kai sadaki a daura aure ba a daura ba dan su da kansu sun san ba su wannan sigan ba a lokacin shi yasa za su ce to an sa rana rana kaza za a zo a daura aure jama'a mun fahimci wannan waɗannan abubuwan da suka da muka bayani in suka tattare suka haɗu to shikenan ya tabbata aure ya kullu tsakanin wancan da ita wannan to daga nan kuma sai abubuwan da suke biyo bayan aure na lailatul zifaf ko a yau zifaf ko abubuwan da suke da alaka da salatu zaujaini ko addu'a da ake yi da sauran ladubba da da da da da da haƙoƙin miji akan mata da na mata akan miji waɗannan duk sai su biyo baya jama'a saboda yanayin lokaci ga lokacin sallah ya yi wato karatu, muna fatan ɗan abin da muka faɗi Allah ya sanya mana albarka a cikin shi Allah ubangiji ya sanya albarka a cikin wannan aure da za a ɗaura kamar yadda muke fatan Allah ya sanya albarka a waɗanda aka ɗaura kafin shi haka na waɗanda za a ɗaura bayan shi muna faɗin wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi na'am amina iyali eh okay wato kusan kusan abu guda ne sai dai akwai wajihin da wasu suke kokarin su nuna cewa idan mutum yana son ya ainihin wato yi tazaran haihuwa ne saboda wato dube zuwa ga ita matar tashi ila tana yawan shan wahala duk in ta zo haihuwa don haka sai yake tausaya mata irin halin da yake take ciki ko tana cikin shayar da wani ɗan ana jiya mata tsoron kata ɗan wani ciki domin kada wanda ake shayarwa ya wahala na cikin ya galabaita ita ma ta ji babu laifi za a iya bin hanya ta azumi azumi shine abin da manzo Allah sallallahu ya yi wa sahabbai fatawa da suka tambaye shi suka ce suna yin azumi ga kuyangunsu mata saboda ba sa son su ɗau ciki su haihuwa sai annabi ya ce babu laifi amma ku sani ko da kun yi in Allah ya kaddari cewa wannan saduwan zai zama ciki ba za ku iya hanawa ba to wannan ne wajihin da kadai malamai suka ce in ta wannan hanyar ka bi to ana ganin babu laifi to shine domin ka samar da wannan maslaha amma wai ka kayyade iyalanka kai fa in ta haifi 'ya'ya uku to a je a daure mahaifanta ko a je a sa wani allura a kakare mata mahaifa ko a je a tsira mata wasu magunguna tana sha tana kashe kwayoyin wato halittar ɗan adam da yake girma a cikinta duk waɗannan malamai sun tabbata cewa ba su halatta ba Allah ubangiji ya shirya assalamu alaikum warahmatullahi